Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya ‘yan uwa ga abin da ya kamata mu yi idan an yanke wa Shak Abdul hukunci. Abu na farko dai ya kamata ‘yan uwa su fahimci cewa wannan shari'ar da aka fafata ta tsawon shekara guda, shari'a ce akan ƙima da daraja da mutunci na fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wani mutum da ake zargin ya keta alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zargi na ce to abu biyu ne ko dai ka zama dama already kai ɗalibin Abdul ne wanda kake goyon bayan Abdul to ya kamata a ce kana goyon bayansa kana san shi ne saboda yanda ka yadda cewa yana san annabi sallallahu alaihi wasallam idan har wannan soyayya kake mar daga ya bayyana gare ka cewa wato an gano bayan shari'a da bin diddigi an gano zagon ƙasa yake wa musuluncin da annabi ya zo ya wahaltawa ba san annabi yake ba to lallai daga ranar za ka ji ka tsane shi ba ka san shi ba na ma mummunan tancewa kana san abdul ne ko da ya saba wa annabi kana tare da shi ba na ma wannan tan. ya kai ɗalibinsa idan ma kai ba ɗalibin abdul ba ne ba kai kuma abin da ya kamata ka yi to ina kyautata zaton cewa ka ɗauki shawarar mai ahalari cewa wato ka so mutum saboda Allah ka ƙihi saboda Allah kamar yadda kuma hadisi ne tabbatar da haka na annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan zai bayi zuwa ga idan diyan kake ƙin aljabbar idan ya tabbata cewa bayan bin diddigi da bin kwakwafi na shari'a a shari'a ta gano cewa fashimta abdul ne ba a yi ba wato mutunci da ƙimar annabi yake karewa to idan aka yanke mar hukunci na adalci na tabbatar da gaskiyarsa to kuma nan tutun za ka zama kana tare da shi kuma kana jin cewa ma kana farin ciki da haka don shi musulunci har abada ba so yake a kashe mutane ba so yake a rayar da mutane shi yasa za ka ga idan ka kama mutum yana yin zina ba za a yanke masa hukuncin kisa ba ko kaza sai ka kawo shaidu guda hudu idan ka kawo guda uku idan babu na ɗaya bai tabbata ba ba za a yanke masa hukunci ba saboda me dama ba so ake a yawa mutum hukuncin ba shi musulunci kullum ba so yake a kashe ba so yake a raya don haka zaka ga gahi ka ce na ganye ba da ido na a ce to ina shaida ka ce gawa ne ina na biyu na biyu ya zo ce ni ma na ganye da ido na a ce ina na uku ice ni ma ina na hudu saboda babu na hudu duka sai a ce ku ya haƙuri ko ma a yi muku hukuncin ƙazafi amma shi ba za a zartar da hukunci ba saboda dama musulunci ba manufarsa ya keta alfarmar mutane ba to abin da ya kamata mutane su yi gahi nan akan wannan sha kai ɗalibin Abdul Jabbar in dai da gaske kana son annabi ba Abdul Jabbar kake so ba annabin kake so kai shari'a ta gano cewa ya shiga hurumin annabi ta hukunta shi da kowane irin hukunci ka ji ƙaiƙayi a ranka wannan abin zai fitar da kai daga musulunci ne gaba ɗaya ka fahimci wannan sakon iya da muhimmanci ba wai zunubi za ka yi ba a'a kafirta za ka yi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa bai dace ba da mumini ko mumina bayan Allah da manzansa sun zartar da hukunci kuma su ji wani ƙaiƙayi a ransu wato mai imani ba zai haka ba ina fatan ka fahimta haka ma Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin sautin nisa cewa falawa rabbika la wato hadda rantsuwa cewa mutane ba za su kuma shari'a da kuke gani wacce za a yi a bisa doro na shari'ar musulunci kakka damu da cewa alƙali ai shi ba annabi bane dan yayi hukunci da za a ce an ji kaikai a'a ka'ida shine shi alƙali yana yin hukunci ne da abin da aka zo da shi ya bayyana gare shi haramun neman a musulunci alƙali ya hukunci da iliminsa a'a sai dai da hujja ka gane me nake nufi ba za ka ƙara ma wani ilimi ka yanzu da za a zo a kama wani mutum yana yin zina da wata mace kuma kai alƙali ne amma wani dalili ya sa ka biyo za ka wuce ta wajen kai ma da kai aka kama shi kai ma ka ganki da idan kai yana yin zina kuma sai aka yi sa'a aka kawo shari'ar kotunka kuma kai ma da idanka ka gan shi to a doka ta musulunci ba za ka wa wannan mutumin hukunci ba sai an kawo ma shaidu shaidu hudu da musulunci ya tanada in aka kawo uku babu na hudu haramun ne haramun ne ka ce ka kama da wani laifin kai hukunci dan hedu ba su haɗu ba shi alƙali baya hukunci da abin da igani ko ya sani da iliminsa sai abin da hujjoji suka zo gabansa shine shari'a musulunci ma wannan ya sani kaga da yawa mutane sun jahilci wannan lokacin da aka zo aka yi zaben inconclusive a Kano kowa ya san wanda ya ci amma da aka je gaban wannan alƙali ta farko ba ruwan ita ma da ita kanta alkaliyar ta san waye ta zaben Kano a 2019 iyalinta ma sun san waye ta zabe amma ba za su yi hukunci da wannan sanin nasu ba a musulunci ba haramun ne sai abin da aka zo shaidu da hujjoji suka baje a gabanta in sun zama akasin abin da ta sani dole ko ta ko ta ko ta so haka za ta hukunci mutane dai su gane wannan duk abin da Allah ya dartar shine daidai wassalamu